وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله للتافن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله منا كتاب الطهارة أبو العمل في الوضوء ذا متاشي كان حديثنا 30 نعم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر ومن استجمر فليوتر آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله قال يتي وحدثني عن مالك عن أبي الزنات أبو الزنات شين wanda shine ne abdurrahman bin hurmus ɗaya daga cikin tabi'ai kuma ɗaya daga cikin almajiran أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة جاء أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي إذا توضأ أحدكم idan ɗayanku zai yi alwala to yayin da yake alwala ɗin falyaja'al fi an ma'an lalle ya sanya ruwa a cikin hancinsa maliyan fir. sannan sai ya faci wa man istajmara kuma dukkan wanda zai yi tsarki na dutse falyutir ya yi mara ya ɗayanta ah, wannan hadisi ah, isnaduhu sahih zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam آه، كما هكا آه، الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فيما يفد شيء آه، كتاب الموطا برواية الشيباني تدهن شي مالك زواج أبي الزنات زواج الأعرج زواج وتؤنشين أبي هريرة هكا إمام البخاري shi ma ya fidda shi cikin littafinsa na sahihul bukhari a kitabul wudu ta hanyar abdullah bin yusuf at-tinnisi zuwa ga malik zuwa ga Abiz zinat zuwa ga al-a'raj zuwa ga wato ainihin abi hurairah ah, al-imam muslim kuma ya fidda shi cikin sahihi muslim a kitab al tahara ta hanyar sufyan bin uyainata zuwa ga abiz zinat zuwa ga al'a'arat zuwa ga abi huraira shi imam muslim kenan da fidda shi ta hanyar malik ba amma abu awana cikin littafinsa al-mustakharaj ala sahihi muslim shi kuma ya fidda shi ta hanyar abdullah bin wahabi da kuma al-ka'anabi shine abdullah bin masalamata bin ka'anaf an malik ga imam malik ga abin zinat ga al'a'arat ga wato anishin abi huraira haka al'imam abu daud rahimahullah shi ma fi da shi cikin sunani abu daud kitabu tahara ta dai hanyar alƙa'anabi zuwa ga malik haka al'imamun nasa'i shi ma fidda shi cikin sunanin nasa'i a kitabu tahara ta hanyar ma'anu bin isa zuwa ga malik zuwa ga abu zinat zuwa ga al'arash zuwa ga abi huraira haka imam al-bayhaqi cikin as-sunan kubra shi ma fi da shi ta hanyar al zuwa ga malik zuwa ga abu zinat zuwa ga al'arash zuwa ga abi huraira don haka malamai da dama sai rawaito shi wannan hadisin ta hanyar shiwa al'imam malik bin anas rahimahullah wannan hadisi al'imam malik rahimahullah ya biyo bayan حديث عبد الله بن زيد بن عاصم دشي don bayyana matsayin shaƙarwa da facewa yayin alwala duk da hadisin abdullahi bin zaid bin asim an ambaci mai facewa ne bi da sigatul fi'il a siga ta aiki sannan kuma wannan hadisi na abi huraira radiyallahu an shi kuma sai zo bi sigatul qawli a siga ta magana umarni manzo Allah ce mai lalle ya sanya ruwa a cikin hancinsa sannan ya yi mai ya faci to wancan hadisi na abdullah bin zaid bin asim a ciki za mu ga sai aka ambaci mai facewa wastanthara talata ya face so uku wannan hadisin kuma na abi huraira sai ya kunshi bayanin mai alistin shaku walistin sa'ar wato shakawa da kome da kuma facewa nuni akan cewa kar ka fahimci facewa da aka ce ya yi so uku ma'ana bai shaka ba a sai da ya shaka daman ya za a yi a ainihin face kuma ba a yi mai ba ba shaka ba kaga ba zai yi ba akan samu facewa bayan ne? bayan shakawa kamar yadda Ibn abdulbar annumari rahimahullah ya yi zuwa ga cikin attamhid da al to da wannan wasu daga cikin malamai suke kaba hujja kan cewa shaƙa ruwa yayin alwala dauke yayin alwala wajibi ne saboda ne saboda gashi a nan manzo Allah ce falyaj'al fi anfihi ma lalle ya sanya ruwa a cikin hancinsa kaga lamul amr wadda makaruna bi fi'ilin mudari tunda daga ja'ala ya ja'alu ja'ala ya ja'alu ja'alan don haka ita lamul amr idan ta shiga cikin fi'ili mudari'i takan mai da shi ya zanto mai majazum don nuni akan cewa mai ake nufi umarni ne don haka sai a ce fali ya ja'al ya sanya wanda siyar sigogi na umarni da banguda hudu ne fi'il amr ismu fi'il amr masdarun na'ib sannan fi'ilun mudari'un makarunun bilamil amr kama huna kamar nan fal falyaj'al fi anfihi ma'an lalle ya sanya ruwa a cikin hancinsa a nan an ambaci hanci ai a hancin za a sanya don me domin nuni mai kaiwa mutuka wajen mai, sanya ruwa a hanci kamar da yake hadisi laqit bin sabira wanda yake cikin sunani a abi da waninsu cewa wa balik filistin shaq illa an ya kuna sha'ima ya kai mutuka wajen shaƙa to anan sai manzo Allah ce fi an fihi a cikin hancinsa ma'ana nuni akan kaiwa mutuka yayin da zaka ka ruwa a hancinka sai dai idan ka zanto kana mai azumi to anan sai ka shaƙa bisa yanda ba zai kai can ba amma da ka tabbatar da kayi mai ka shaƙa ne to da wannan ne a ah, al'imam ah, ahmad bin Hambal ya tafi da abu da wasu daga cikin malamai da az-zahiriyya sun tafi akan cewa shaƙa ruwa da kurkura wannan abu ne wanda yake wajibi a alwala da kuma wanka na janaba tun daga shi ana manzo Allah mai umarni ya falyaja umarni ne wanda kuma al'aslu fil amri a asali cikin umarni shine ne wajabci sai da an samu dalilin da ya ɗauki shi daga wajibi zuwa ga mustahabbi sannan kuma suka ce ga hadisin da ya zo cikin sunani a abidaut hadisin da laƙi mini sabira wanda manzala ke cewa iza ba'ata fa matmit idan za ka yi aiwala ka yi kurkura wannan ma mai al'amar umarni ne shi ba umarni ne ah, suka ce ga ga hadisin salamatu bin qais wanda yake cikin jami'in tirmizi da sunanin nasa'i da sunan bin maja manzan allah sallallahu alaihi wa ala wasallam yake cewa idan za ka yi alwala to lalle ka faci ma'ana ka shaƙa ka faci kaga wannan mai umarni ne ga hadisin abdullahi bin abbas wanda yana cikin sunani abi daud da sunan bin maja da ainihin uh, musnad na abu daud al da al-mustadrak na abu abdul al-hakim ne saburi da al-muntaka na ibn al-jarut manzala ke cewa istanfiru marrataini balighataini aw thalasa mana ku faci abin nufi ku shaka kufaci kaga wannan me umarni ne ku shaka ku wannan umarni ne a lafazin al'imam abu daud al-tayalisi cikin musnan nasa shi ne lafazin sai manzala ce iza ta madmada a hadukun wastanthara فليفعل ذلك ni au ثلاثة idan ɗayanku zai kurkura zai kuma shaƙa ruwa ya face to fali ya fa'al ya aikata haka kaga wannan shi ma mai umarni ne shi ma umarni ne ga kuma a hadisin abi huraira wanda za mu karanta shi a gaba wanda yana cikin sayi bukari da sahih muslim man tawadda'a falyastanfir dukkan wanda zai alwala ma'ana ya faci abin nufi ya shaƙa ya faci ga ruwaya kuma ta imamu muslim cikin sahihi muslim manzala ce falyastanshik bi min kharaihi min alma lalle ya shaƙa ruwa a kofunan hancinansa biyu kaga wannan mai shi ma umarni ne ga ruwayar al'imamu dara kutni cikin sunan dara kubni da al'imamu bai haƙi cikin asunan kubra amma ruwaya ce mai rauni cewa man tawabba'a fali yumatmid wali yastanshik amma wannan ruwa ce mai rauni ta fuskar isnadi ah, to waɗannan dalilai ah, su ne waɗannan malaman suka duba suka tafi akan cewa yin kurkura da shaƙa yayin alwala da wanka wajibi amma jumhur al'imam abu hanifa da al'imam malik da al'imam shafi'i rahimahumullah su sun tafi akan cewa mustahabbi ne ba wajibi ba abin so ne in ka shaƙa in kai kurkura abin so ne amma inda baka yi baka yi alwala a haka alwala ka ta yi alwala ka ta yi ah, babban abin da suka kafa hujja da shi shine fadin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul ma'ida surata biyar aya ta shida ayar ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين suka ce waɗannan ababen da aka ambata su dole su ne na alwala suka a ciki ba ambaci kurkura da shaƙa sannan suka ce ga hadisi cikin jami'ar tirmizi da al-mustadrak na abu abdullahi hakimin ne saburi manzo Allah ya ce da wani bazaraban kawai tawadda kama amaraka Allah yi alwala kamar yadda Allah ya umarce ka suka ce kaga cikin ayar da Allah ya umari game da ayi alwala babatin kurkura babatin me shaka dan haka suka ce mustahabbi amma wannan al-istidlal din da'if marjuh eh, zance ne mai rauni saboda a aya an ambaci fuska baki kuma da hanci a ina suke a fuska suke saboda haka ambaton fuska da aka yi fuska ta yi mai ta wakilci ambaton shaƙa ruwa a hanci da kuma kurkura don haka dukkanin sahabban da suka rawaito siffar alwala ta annai muhammad sallallahu alaihi sama da sahabi ashirin kowannen su ya ambaci manzo Allah ya yi kurkura kuma ya yi mai ya shaƙa. sannan kuma abu na gaba gashi manzo Allah ya yi umarni da a shaka da kuma a yi mai a kurkura wanda umarnin manzo Allah ta fuskar hujja da wajabcin abi daidai yake da mai, da umarnin Allah tunda Allah ce man yuti rasula Faƙari a ata Allah wa manta man tawalla fama ka alaihim hafiza dukkan wanda yi wa manzo Allah ya yi wa Allah ta'a kuma hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzo Allah kace man faƙari a ata Allah dukkan wanda yayi man ta'a to hakika ya yi wa Allah Ya yi wa Allah ta'a sannan kuma shi wannan hadisin yana da rauni duk da tirmizi ya hassana shi hakim ma ya inganta shi amma hadisi ne za'ifi mai rauni saboda haka zance mafi inganci wajibi yin kurkura haka da shakarwa sai da shi al'imam abu hanifa kuma ya ce idan a wankan janaba ne to dole ne ka yi kurkura kuma dole ka yi ne ka shakarwa shi ya sabawa al'imam malik da al'imam shafi sannan akwai wata ruwaya daga shi al'imam bin hambal. cewa yin kurkura ba wajibi ba amma shaƙawa kuma wajibi amma wani wacce ruwa ita ce mafi shahara kuma shine abin da yake shahararre ana ainihin abin da alhanabila suke kai kuma shine abin da yake arrajih shine abin da yake rinjayayye wato ainihin mai karfi ta fuskar wato ainihin dalili shi yasa a shekul albani rahimahullah shi ma ya tafi akan haka kamar yadda yake cikin tamalun minna fi ta'liqi ala fiqh sunna da kuma littafin sa samarul mustafa fi fiqh sunna wal kitab haka Muhammad bin Salih bin usaymin rahimahullah shi ma abin da ya tafi akai kenan kamar yadda yake cikin asharhul mumti da kuma majmu'u fatawa wa rasail na shi ibn Usaymin rahimahullah kuma shi ne abin da yake daidai kamar yadda muka ainihin wato ambata wannan kuma sai yake nuna raunin maganar da badaruddin al'aini rahimahullah ya faɗa cikin umdatul qari akan cewa ijima'i malamai sun yi ijima'i akan cewa kurkura da shaƙa ruwa mustahabbi ne to ina ijma'i bacin ga ga su a abu sawa ga su al'imam bin hanbal fi ruwaya ga kaza ga kaza don haka ibn hajjar al'askalani cikin fatahul bari ya yi nuna kan cewa cikin samuwar waɗannan malamai da suka taɓa kan cewa waɗannan ababen wajibi ne to akwai rushe magana cike rai cewa an yi ijima'i kan cewa kurkurar shakawa wato ainihin mustahabi ne ba wajibi ba wanda wajibi ne shi ne falyaja alfi an fihe na lalle ya sanya ruwa a cikin hancinsa to abin tambaya nan in zai sanya ruwan da wani hannu zai sanya na? in zai shaƙa da dama in zai face fa to mai dalili na? hadisu aisha mai dalili akan cewa hadisun aisha كان الصلاة يعجبه التيمم في تنعله وفي تنعله وترجله وطول في شعره أو خلقه رضي الله عنه النبي كتن سينا عند حمد دامه to a ciki ba ambaci cewa yana shakawa da hannun dama yana kuma facewa da hannun hagu to fi sha'anihi kulli cikin al'amarinsa gaba daya ma'ana in zai shiga man daki ma kenan in zai tsarki ma kenan kaga am ne makhasus kenan lafazi ne am amma makhasus an keɓance shi da wasu abubuwa ban da wasu abubuwa al'am ne yuradu bihi al-khas kamar da ka'ida ce wannan tabbatacciya usuliya a hadisin wannan baya nuni akan haka to ma'ana kenan in za mu ɗauki hadisin ma'ana za ka shaƙa da hannun dama kuma ka faci da hannun dama abinda hadisin za mu fahimta kenan in za mu kafa hujja da shi ci kuma ba haka ba ne ba haka ba ne ma'ana za ka shaƙa da hannun dama kuma sai ka face da hannunka na hagu shi yasa imamun nasa'i a cikin sunanin nasa'i a kitabu tahara ya kulla babi cewa babin da yake bayani da wani hannu mutum zai mai zai face in ya shaƙa. a ƙarƙashin babin sai ka maka hadisin ali bin abi talib radiyallahu anhu wanda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakan facewa da hannun hagu yakan facewa da hannun hagu to ashe kaga sunna shine ka face da me da ka na hagu wanda mun ambaci wannan a satin da ya wuce amma kun fiye kama tasha da yawa shi yasa ba ku rikewa hmm. an gane a ah, to a wannan bangare na shi wannan hadisi mun fahimci hukuncin mai shaƙawa da kuma facewa to sai manzala ce wa manista jimar falyutir ma'ana dukkan wanda zai yi tsarki na dutse to ya tsayanta ya yi ma al'ita daga autara yutiru itara daga alwittur ko ka ce alwattur duk abu ɗaya ne idan aka ce alwatturu ko alwitturu wato abin da yake ɗaya-ɗaya ba shi da abokin gamawa ba shi da abokin haɗi duk abin da zanto ɗaya-ɗaya ba shi da abokin haɗi to shine mai alwatur ko alwitur shi yasa Allah ya zanto mai alwatur saboda shine ɗaya ɗaya ba shi da abokin mai haɗawa wa lam yakul lahu kufuwan ahad kamar yadda ya tabbata hadisin abi huraira cikin bukhari da muslim inna allaha witrun yuhibbul witra to yayin da ya zanto kuma an ka masa abin haɗi to sai a ce masa ne a shafa da haka wa shafa'i walwatsiri ko walwitri dukkan su kira'o'i ne tabbatattu to shi ne a nan ya ɗayanta abin nufi ya yi mara da aka ce mara shi ne farawa daga kan abin da yake ɗaya ƙwal ba shi da abokin gami sannan sai uku sai uku daga nan sai nawa sai biyar daga nan sai nawa sai bakwai daga nan sai tara waɗannan su ne mai wuce. to da wannan hadisi sai muka fahimci hukuncin yin tsarki na dutse wato hukunci ne mai tabbatacce sannan kuma da wannan hadisin sai muka fahimci gusar da wato ainihin najasa yin tsarki najasa wajibi ne tun daga shi anan mai manzala ne ya yi umarni umarni ta jimara fal yutir duk da yake al'imam abu hanifa da al'imamu malik rahmatullahi alaihi ba sun tafi akan cewa ba wajibi ba ne abin so ne ma'ana inda za ka yi bayan gida ka yi fitsari sai zan to baka yi tsarki ba ta fuskar gusar da wannan kazanta ta bayan gida ko ta fitsari sai ka je ka maka alwala ka yi sallah sallar ka ta yi sai dai ka bar abin da aka so amma a mazhabi na al-imam shafi'i da al-imam bin hanbal wajibi ne inda za ka je ka yi sallah ba tare da ka gusar da ɗaya daga abubuwan da ya fito ta ɓangarori guda biyu ba bayan gida ko fitsari to sallar ka ba ta yi ba saboda ka yi sallah ba bisa tsarki ba wanda wannan kuma shine zance wanda yake mafi inganci shine zancen da dalilai suke goyon bayansu daga ciki ga wannan hadisin da muka karanta wa man istajmara falyutir a sannan kuma wannan hadisi mun fahimta har yanzu yayin da mutum zai yi tsarki na dutse shine mai mara zai mara zai to da wannan ne a al'imam shafi'i da al'imam ahmad bin hanbal suka tafi akan cewa tsarki na dutse in za ka yi to dole sai an samu abubuwa biyu al'inƙa wal'adat wato gusar da ita wannan najasa ɗin sannan kuma da lura da adadi shine yin mara ɗin amma a mazhabi na al'imam abu hanifa da al'imam malik rahmatullahi alaihima su sun tafi abin lura ko shine mai al'inƙa wato samuwa tsarkin ko da sau ɗaya ka abin da inda tsarkin ya samu shi kina magana ta ƙare in ko bai samu ko da zai kai sau tara ko sau goma ko sau ashirin to abin lura ne shine tsarkin ya samu ya zanto ka gusar da jasa wani shine abin lura su ba sanya adadi ba ah, wanda kuma zance mafi inganci shine lura da adadi ne tunda ya tabbata hadisin salman al-farisi radiyallahu an wanda yake cikin sahihi muslim da sunani abi daud jami'u timizi sunan nasa'i sunan ibn majah yake cewa manzon Allah sallallahu ya umarce mu kada mu yi tsarki da kasa da mai duwatsu ya hana mu kada mu yi tsarki da ƙasa da duwatsu kaga wannan sai yake nuna akan cewa ashe samun adadi guda uku sune wanda adadin mara yayin tsarkin dutse sharadi ne da nasin wannan hadisi na Salman al-Faris ga kuma irin su hadisin a ah, Abi Huraira wanda asalinsa yana cikin littafin sahih muslim amma ruwaya ta al-imam uh, abu daud cikin sunan abi daud da ibn majah cikin sunan ibn majah da irin su hadisin aisha ga hadisin jabi bin abdullah wanda shi ma na cikin sahihi muslim yake ce manzo Allah ya ce idan ɗayan ku zai yi tsarkin dutse to lalle yayi mara ga kuma hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yake cikin sahih bukhari da musnad al-imami ahmad bin hanbal yake bayanin cewa wata rana manzo Allah ya fita zan ya biya bukatarsa sai umarce ni da in zo masa da duwatsu guda uku sai na samu duwatsu nawa duwatsu biyu da kuma kashi saboda haka da kashi haka iya labin masu ce wanda a ruwaya ta al'imam ibn khuzaima cikin sahih ibn khuzaima nasa ta nuna cewa kashi ne na jaki rosotu hima kashin jaki ne saboda haka sai manzo Allah ya kira wannan duwatsun guda biyu sai mai sai jifa da wannan kashi ce rikisun riksun ha rijisun au riksun a wata ruwaya cikin sunanin dara kutni da musnadul imami ahmad bin hanbal sai manzo Allah ce da shi itini bi hajari je ka ka zo min da wani dutsen na daban a ɗaya ruwar itini bi ghairiha je ka zo min da wani wannan da yake tona ruwa akwai inqita ta fuskar isnadi ne an da kyau a to amma nuni akan cewa samuwar a duwatsu uku wato anishin abin lura ne yayin tsarki na wato anishin dutse to amma su suka ce to ai abin da yasa ga hadisi na abi huraira wanda yake cikin sunani abi daud da sunan ibn majah da al-mustadrak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi a cikin hadisi wanda manzo Allah yake cewa dukkan wanda zai yi tsarkin dutse to ya yi ma mana yi amfani da duwatsu sai ce wanda ya aikata haka ya kyautata amma wanda bai aikata haka ba fala harj babu komi a kansa mana nuni a kan cewa kenan yin amfani da duwatsu uku yin maradin wannan mai min babin listihbab ba na an baka yi mara babu komi tsarkin ka yayi to sai dai wannan hadisi ba ifi bai inganta ba duk da yake shi a wato ainihin al'imam hakim ya inganta shi to amma hakin da mutasahil ne fitta suhi sannan ibn hajarin cikin fatahul bari shi ma ya hassana shi a bulugul maram kuma ya yi wahami ya jingina zuwa ga hadisin aisha wanda hadisin abi hurairu ne ba na aisha ba to kuma akwai rawun da yake majahul cikin isnadi wanda shine husayn bin sa'd al-hubrani wanda shine kansa ibn hajarin ya tabbata cewa majahul ne cikin taqribut tahzib to fa kaifa yuhassinu hadithahu ma'a annahu athbata anna rawi al-hadith majahul to kaga wanda sai ka ɗauka a matsayin mai ɗan adam an gane da kyau don haka hadisin wannan hadisi ne mai rauni da ainihin a tabbatar an gane da kyau saboda haka yin amfani da duwatsu uku abu ne muhimmi to sai suke cewa kuma to bayan batun mara to shi sharaɗi ne kuma dole sai duwatsu al'imam a abu hanifa da al'imam malik da al'imam shafi'i rahmatullahi alaihim sun tafi akan cewa dukkan wani abu wanda yake mai tsarki in dai ba abinci ba ne to zai tsaya matsaya ta duwatsu zai tsaya matsayin duwatsu tuwal fefa ne menene ba ne duk za ka iya amfani shi sannan kuma suka ce a'a mutukar wannan abin ya zama ba bayan gida ba ne kuma ba abu ba ne wanda yake matsayin abinci sannan kuma sai batun toshin kashi za a iya amfani da shi to nan ma suka ce e eh, kashi yakan isarwa wajen yin tsarki na dutse amma sai da mutum ya amfani da kashi ya munana amma dai tsarkinsa ya yi amma shi almamu shafi sai ce a tsarkin bai yi ba tun da gashi hadisi a cikin sahihi muslim na abdullahi bin mas'ud manzo Allah ya hana mai batun cewa mai yin tsarki da kashi cewa abincin yan uwanku ne mai aljanu kuma a ruwaya cikin sunan dara kudni manzo Allah ya ce su ba sa tsarkakewa innahuma la yutahhiran kashi din kenan manzo ya ce ba sa tsarkakewa kashi da kashi ba sa tsarkakewa wanda wani hadisin uh, ibn hajar ya hasana cikin littafinsa addiraya wanda addiraya uh, makutasar ne na nasabin raya na imamu zainai eh, nasabin raya fi takhrij hadis al-hidaya to shine ibn hajar ya tanka rere sai mai da shi ne addiraya yana nan mujalladi biyu kamar littafinsa a talqis habir wanda shi ma haga mukutasar ne na littafin al-badr al-munir na ibn al-mulaqqin rahmatullahi alaihim ajma'in to kaga wannan nassi kan cewa basa sa tsarkakewa an gane da kyau don haka in mutum zai yi tsarki da dutse to ya tsaye akan dutse ne wannan shine asali shine abinda hadisai suka nuna ta fuskar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da ayyuka na manzan Allah suka nuna sai da idan ya zama na ababin larura kana wurin da babu duwatsu kuma babu ruwa to anan sai ka yi tsarki da abin da ya samu an gane da kyau saboda wa ma ja'ala alaikum fi min haras fattakullaha mastata'tum amma mutuka ka yi tsarkin dutse ga duwatsu ka ce za ka bari ka yi amfani da toilet paper ko wani abu ta wannan fita ne daga sunna an gane da kyau sannan kuma a wannan harisai muka fahimci mai sauki na addinin musulunci ta yadda ba a sanya maka hanyar tsarki ba hanya ɗaya tallin tal a ce sai da ruwa kawai a sai aka ce maka bayan ruwa ɗin kuma gami ya rutse kuma ba wai sharaɗi ba ne sai ka rasa ruwa sannan za ka yi tsarkin dutse a ma'ana ko da da ruwan za ka iya mai tsarkin dutse ne ka haɗa da ruwa kuma ga ruwan kuma ga duwatsu wani lokaci ka yi da ruwa lokaci ka ka yi da duwatsu ɗin ba wai sai in babu ruwa ba sai dai haɗa tsakanin tsarkin dutse da na ruwa a lokaci ɗaya ma'ana ka yi tsarkin dutse kuma ka biyo baya da ruwa wannan bai tabbatar duk da yake wasu daga cikin malamai suna gan cewa hakan shi fi amma bai tabbata ba hadisin da ya zo cikin ah, musnad bazza wanda yake bayan cewa ahlu quba Allah ya yabe su ya saukar da fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin eh, sai manzo ce ko ko me kuke ahlu quba suka ce ai mukan biyo bayan tsarkin dutse da ruwa to na hadisi ne da'ifi wanda asalinsa ya zo cikin sunani abi daud ah, ta hanyar hadisin abi huraira da isnari mai rauni shi ma amma a cikin kuma ba ambatan mai duwatsu ko ambatan tsarki suke da ruwa ya zo ta hadisin awayin bin sa'ida al'ansari cikin al-mustadrak na abu abdul hakim ne saburi da dai fuskoki daban-daban wanda in ka tattara hanyoyin hadisin zai zanto karɓaɓɓe amma ba tare da ambatan ne duwatsu ba tare da kowace suna suna tsarki da ruwa saboda haka hada dutse da ruwa a lokaci ɗaya wannan bai tabbata ba don haka sai a nisance shi in za a yi tsarki a yi na dutse ko a yi na ruwa amma a hada wannan bai tabbata ba da irin su imamun nawawi cikin alminhaj fi sharhi sahihi muslim suna ganin cewa yin tsarki ruwa da dutse a lokaci ɗaya wannan shine afdal shi yafi an gane amma magana ce wannan mai rauni kwarai da gaske ah, magana ce mai rauni kwarai da gaske abinda yake daidai in za ka yi tsarki ka yi na dutse ko ka ka yi na wato ainihin ruwa wannan shi ne ah, sannan a hadisin ah, abdullahi bin zaid bin asim ɗaya ne daga cikin hadisai da suke bayanin siffar alwala ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu ga shi a wannan hadisi na wakilan na abdullahi bin zabi na asim za mu ga an ambaci wanke hannu su biyu ثم غسل ya مرتين مرتين ne المرفقين ne ilan كما سو ragowar اوكو kuma uku uku wannan kuma gaɓan su biyu wasu hadisan kuma so uku uku wasu hadisan so ɗaya a nuni a kan cewa ashe siffar alwata annai masu islam ta zo bisa mai fuskoki daban-daban ah, don haka wannan hadisin na abdullahi bin zabin asim malamai sukan kawo shi a babin yin alwala su ta fuskar mai wanke gabbai su bibbi su bibbi domin dukkanin ruwayunsa gaba daya shi wannan hadisin ya zo da batun wanke hannuwa su bibbi su bibbi zuwa ga marafukai an gane don haka wannan sai yake nuni a kan cashe za ka iya wanke wata gaba ta alwala so uku wata kuma ka wanke so nawa so biyu kuma za ka iya wankewa so nawa so bibbi so bibbi kamar ka iya wankewa so ɗaiɗai so ɗaiɗai kamar ka iya wankewa so uku uku so uku uku wannan shi ya fi don haka shi imam mali a bisa wannan abubuwa fuskokin lafuza na hadisan da suka siffar alwala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin al-mudawwanatul kubra Abdurrahman ibn al-Qasim yake cewa shi Imam Malik bai ma iyakance ba ma'ana kawai ka wanke gaban alwala ma'ana yadda za ka tabbatar da kowace gaba tawon ce imam malik ka tabbatar da kowace gaba tawon shi sai tsaya iyanan kawai da amma kuma hadisai sun zo da ta hadith cewa ne wanda makura shi ne su a so uku uku kamar yadda yake a hadisi mashahuri na Usman bin affa wanda yake cikin bukari da musulmi sannan so biyu sannan so ɗaya shi yasa Imam bukari ya kulla babi cikin sayi bukari a kitar wudu yake cewa babul i marra marra sai kawo hadisin Allah bin Abbas babin da yake bayani kan ce za a yin alwala ta fuskar wanke gaban alwala so ɗaya so ɗaya sai kuma ya ƙara kulla wani babi bayan wanda ce babul wudu'i marrataini marrataini babin da yake bayanin cewa za a iya alwala ta fuskar mai wanke gaban alwala su bibbi su bibbi sai kawo hadisin shi abdullahi bin zaid bin asu sai kuma ya ƙara kulla babi ya ce babul wudu'i talatan talata babin da yake bayanin cewa za a wanke gaban alwala su uku uku su uku uku sai ya kawo hadisin usman bin affan to haka wasu daga cikin malamai ma bayansa suka yi nuni akan cewa kowanne ya tabbata babban da abin da ake bukata shine mutum ya tabbatar da gabban sun yi ne sun wau ah, daga uku kuma babu kari tunda ya tabbata hadisin ah, abdullah bin amir bin as wanda yake cikin ah, sunani abi da sunanin nasa'i da sunan bin majan hadisi bi isnadi hasan da wurinsu manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi alwala ta fuskar wanke gaban alwalarsa so uku uku so uku uku a kula karshe sai manzan Allah ya ce wanda ya ƙara akan haka to hakika ya munana kuma ya yi ta'addanci ya kuma ƙetare iyaka kaga wannan sai yake nuna kan cewa ba a kara akan nawa akan uku ya zo a ruwaya cikin sunani abi daud ta dai shi wannan hadisin na abdullahi bin amr bin as min tariki amr bin shu'aib an abihi an jaddi da cewa kuma kare shi ne au na ƙasa abu da wanda ya kaɗaita da wannan ƙarin cikin suna biyu au na ƙasa ko kuma ya rage to hakika ya munana ya yi zalunci ya yi ta'addanci to ya yi rage kamar ya kenan to ya yi bi to kaga ya tabbata kuma manzo Allah ya bi in ya yi ɗaya ma ya tabbata manzo Allah ya yi ɗaya to ya ake nufi kenan auna ƙasa ɗayan bai cika sosai ba ai na ba ta fito ba ba ta fito ba ai abu na farko shi wannan ƙarin ƙari na wanda yake shahar ruwa ce shahar bai tabbata ba da wannan ƙari na auna ƙasa ne bai tabbata ba sannan inda ta tabbata tana da fuska da za a iya fuskantar da ita ba tare da samun matsala ba sai zanto kenan auna ƙasa ma'ana ko kuma ya tauye cikar alwaladi ma'ana bai wanke gaban yadda ya kamata ba tunda hadisin laqid ba ya faɗa mace cikin bidiyo asbighil wudu ka cika alwala me ke shi cikawa shine annakas ma'ana cikawa kaga shi ne ka wanke gaban din sosai da sosai to kaga auna ƙasa ko kuma ya tauye ya wanke sama sama ya ban lum'a da sauransu to wani shi ake nufi to wani shi ma ya munana ya yi zalunci ya kuma ƙetare iyaka an gane da kyau a ah, to wannan kenan na'am sai ce mai hmm. hmm. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستغفر ومن استجمر فليوتر آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله قال يتي وحدثني أم مالك عن ابن الشهاب شيني محمد بن مسلم آه، بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله ɗaya تكم cikin malamai imam an abi idris al-khawlani shine a'iz bin abdullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sham kenan manya-manyan almajiran su abu darda to kaga cikin wani isnadin zamu ga ruwayar tabi'i ga tabi az-zuhri shi ma me tabi'i ne haka abu idris shi ma me tabi'i ne sai dai kuma shi abu idris a'la tabaqa min az-zuhri yana gaba da wato ainihin zuhuri to wannan dama akwai shi kamar yadda akwai ruwayar sahabbai ga sahabbai yan uwansu to haka akwai ruwayar mai kuma tabi'ai ga tabi'ai yan uwansu haka kuma akwai mai akwai ruwayar wato atiba'ut tabi'in ga atiba'ut tabi'in yan uwansu kuma akwai ruwayar wato ainihin tabi'ai ga atiba'it tabi'in akwai ruwayar sahabbai ga tabi'ai kaga zuhuri eh, malamin wa imam wali amma kuma haga ya riwaya ga shiwa imam wali an gane to haka kaman abdurrahman bin mahadi da abdurrahman bin qasim kaga almadaran waye ma kuma yayi mai shi ma ya karatu wurinsu ya karbi ruwa ya karbi karatu wurinsu shi kamar da yake cikin tartibul madari wa taqribul masalik na al-qadiyya an gane shi ma yayi ruwaya gare su kamar suka yi ruwa gare shi a matsayin sa na wato shi malamin su an abi hurairah ga abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yace man tawadda dukkan wanda zai yi alwala falyastanthir lalle ne ya faci wa man istajmara dukkan wanda zai yi tsirki kuma na dutse falyutir ya tsayanta yi mara to wannan hadisi shi ma isnaduhu sahih al'imam bukhari ya fidda shi cikin sayi bukhari haka al'imam muslim ya fidda shi cikin sayi muslim haka al'imam nasa'i haka al'imam ibn Maja haka su abu awana cikin al-mustakharaj haka al'imam an bin hanbal cikin musnad haka al'imam al'imam al-bayhaqi cikin as-sunan al-kubra da dai malamai dama na hadisi sun fidda shi to shi ma yana Kara tabbatar da abinda hadisin baya ya yi mai magana a kai batun shaƙa ruwa da kuma wato an yi shimfacewa batun kuma aristizmar yin tsarki na wato anishin dutse na'am قال أحمد سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنفر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك آه، قال يحيى يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله يكتي yake cewa ناجي malikan مالك رحمه imam malik rahimahullah duk da yake a wannan nuska ta ku sami ita kaula ta'ala amma kuskure ne amma nuska ta yan kasuwa an gane ba mm, wanda irin wannan sokin uh, a duniyar da ilimi ci gaba kona su ma ake to amma muna saboda lalacewa ilimi irin wannan ma sai ka nema karsa ko irin wannan ma mutum yana kyashin ya siya kai ba ta wuce 400 500 amma mutum kyashi yake siya ware ya zo shi ma ya dauki ta masallaci ya buɗe kuma a matsayin neman ilimi yake wanda irin wannan din kuma a duniyar da ilimi ta ilimi ya ci gaba to irin wannan kona su ma ake saboda kurakuran da suke ciki da yawa an gane da kyau naji malik rahimahullah ya kuli yana cewa fil rajuli cikin lamarin mutum ya ta da yake yin kurkura wa yastanfiru ya kuma shaƙa ya face min gharfatin wahida daga kamfata ɗaya mai mali ce inna hula ba sabi bidalik babu komi game da haka babu komi game da haka to wannan zai ɗauki fuskoki kamar haka min gharfatin wahida akwai luga biyu zaka cewa garfa zaka cewa mai gurfa shi yasa ma ya zo a kira a biyu cikin fadin Allah illa man yaghitarafa gurfatan ko garfatan biyadi fasharibu minhu illa kalilan minhu to cewa daga kamfata daya wannan zai ɗauki fuskoki kamar haka fuskar farko ma'ana daga kamfata ɗaya mutum ya kurkura ya shaƙa hasso uku kurkurawa sau uku shaƙawa sau uku kuma daga kamfata ɗaya daga kamfata ɗaya kamar yadda zahirin ruwayar imamun nasa'i take nuni kan haka ta hanyar shi hadisin abdullah bin zaid bin asim cikin sunan nasa'i an gane sannan zai ɗauki kuma ma'ana da kamfata ɗaya zai kurkura sai kuma yi mai ya shaka ya face sannan ya ƙara kamfatowa ya kurkura ya shaka ya face har so uku kaga ya shaƙa so uku ya kurkure so nawa so uku da kamfata nawa kamfata uku da kamfata uku to wanda kaga ah, dama muka ce raba tsakanin kurkura da da shaƙa wannan dama bai tabbata ba hadisin da ya zo akan haka cikin sunan abi dawo hadisin talha bin musarrib muka ce da'ifi saboda haka hadawa shine abin da yake daidai shi yasa ma a hadisin abdullah bin abbas wanda asalinsa yana cikin sahih bukhari amma a ruwaya cikin sunan darimi da sunan ibn hibban a Sahi ibn hibban da waninsu ibn abbas ya ce manzan allah jama'a bainal madmadati wal istinshaq ya hada tsakanin kurkura da kuma shaka ma'ana bai raba ba an da kyau wato anan kenan imam malik da yace innahu la ba'sa bi yana ganin eh babu komai game da haka amma ba shi yafi ba ma'ana abin da yafi shi a wajen imam malik shine me araba ruwan da zaka yi kurkura da shi shine me wanda zaka yi kurkura da shi wanda zaka shaka kuma shine me wanda zaka shaka da shi ruwan shaka da ba ruwan kurkura da ba shi abinda yake ganin shi ya fi saboda duba ga wancan hadisin na talha bin sabri to wannan kuma daman yakan faruwa an gane da kyau kamar da muka sha faɗa daga cikin waɗannan a imma ɗin karɓaɓɓu babu wani a cikinsu wanda zai saba maganar manzan Allah da gangan da ganganci babu kamar yadda shekul isabi taimiyya ya faɗa cikin rafa'ul malam anil a'immatul alam risalarsa mai kyau wadda magana ta zo cikin majamul fatawa juz'i na ashirin, shafi na 232 zuwa ga abin da ya biyo baya don haka yace diyan daga an samu magana ta wani babba daga cikin limaman nan kuma ta cikaro da hadisi to akwai uzurori guda uku imani ya zanto bai kudurta cewa manzan Allah ya faɗi wannan hadisin abin nufi ta hanyar da hadisin ya zama sa hanya ce mai rauni akan samu wannan hadisi wata hanya mai inganci kuma a samu wata hanya mai rauni sai zan ta hanya mai inganci malam wani ita ya riska malam wani kuma hanyar mai raunin ya riska ana samun wannan ko kuma ya zanto a'a bai kudurta cewa manzan Allah ita wannan mas'alar yake nufi da wannan hadisin ba a ina gani hadisin kawai magana yake kan wani abu da ba ita wannan mas'alar ba a hadisa uzuri na uku ya kudurta cewa a'a wannan hukuncin da hadisin ya zo da shi an shafi shi abin da ya bayyana gare shi to anan kaga tunda an shafi hukunci sai batun mai, sai ya ijtihadi kuma to kuma sai ya tabbata a'a hadisin da yazo da wannan hukuncin ba a shafe shi to wannan uzurori guda uku su suka bada sabuwa guda goma wanda ibn taymiya din ya ambace su shine ya zamana ya kafa ya zamana ya dogara da wani hadisi wanda hadisin kuma mai rauni ne amma kuma shi bai bayyana gare shi cewa hadisin yana da rauni ba akwai wani mai matsala cikin marawaitan hadisi wanda bai bayyana gare shi ba ah, kamar yadda shi imam malik abdulkarim bin abi umayya abul makhari kaga yayi ruwaya ta hanyar cikin al da zamu bayani mai fadi mun zo kanta hadisin inna ma'ashar al-anbiya inna mimma adraka nas ai ta hanyar abdul karim ya rubuto shi wanda kaga baifi ne amma imam mali ya yi mai ya yi ruwa ta hanyarsa da tafiya ta tafiya kuma sai ya bayyana gare cewa ah, ashe mai rauni ne kamar yadda yake cikin ah, at-tamhid na ibn abdulbar an-numari sai ke cewa ai kukansa da siffarsa su suka ruɗe ni ma'ana yadda yake yawaita sallah a masallaci da ga gemu ga abubuwa ne kuma ga sosai sai ɗauka malami ne ga ƙatar rauni to ashe ga abin ba haka bane da haka imam malik sai ya kyauta masa to sai ruwaya ta hanyar daga ba kuma sai bane gare cewa a ashe mai rauni ne duk da yake shi wannan hadisin na inna ma an biya ya bata wata hanya ya tabbata bi isnari hasan cikin al-mu'jam al-kabir ta hanyar Allah bin Abbas aka inna mimma adraka an-nas kaga yaro cikin sahih bukhari ta hanyar hadisin abi mas'ud al-badri kaga babu da matsala hadisan sun tabbata ta wata hanya amma ta hanyar da bari ya rawaito fa kaga suna da matsala to akan samu irin wannan yakan faruwa to da sai ya gina hukunci kan wannan hadisin wanda yake mai rauni kuma wanda wani ya yi bincike kuma ya gano hadisin yana da rauni abin da ya tabbata shine sabani shi wannan hadisi to irin wannan shine abin da yake bayuwa zuwa ga samun abubuwa irin wannan an gane kyau sannan kuma sai dogaro ga ihtimali kamar cewa aka nan thumma mada wastan tara talasin sannan ya kurkula ya shaƙa ya fati so uku kaga za ka iya ɗaukan cewa ma'ana ya kurkura so nawa so uku da kamfata uku ya kuma shaka ya faci da kamfata nawa da kamfata uku an gane a bisa wannan eh, zahirin lafazin mutum zai iya fahimtar haka duk da yake abin da yake zai shi ne ya shaka ya kurkura da kamfata nawa da kamfata uku to shi yasa imam malibu ya ce innahu la ba'sa bidhalik wato babu komi game da wato ainihin haka to ina gani sai mu tsaya nan duba ga lokaci kuma gashi ana sanyi wasu kuma suna nesa satin gaba muna rayu sai matashi hadisi na gaba wa bi hazal qadar kifaya walhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.

bayanin da ta wani na islam ne halatta da kuma na wanda ma da menene matsayin malamai malaman hadisi wanda ko ilimi ya hada a cikin muhimmanci نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، أبو مخنف آه، شين لوط آه، بن يحيى أبو مخنف مخنة على زنة منبر وأن الكون يسكن سنسى لوط بن يحيى mataruke أبن a abin da ya shafi da aka ce mataruk shine wanda malaman hadis suka haɗu akan mai rauninsa akan ba za a kaɓar wayarsa ba to shi matsayin haka yake don haka shamsuddin zahabi rahimahullah cikin mizan liktidal fi na yayin da ya zo a tarjamasa in ka duba harfin lam yake cewa wato anishin ikhibariyun ne talif la yusaku bihi wato mutum ne mai damuwa da tarihi kuma wanda yake halakakke wanda bai san me yake ba cikin harkar tarihi ma'ana dan kwashe-kwashe saboda ka ba a amintuwa da shi la yusa kube kuma wannan magana ta zahabi a ibn hajar cikin lissanin niza shi ma ya tabbatar da ita kan cewa lo mardudin ruwaya ne ma'ana ba za a karbi ruwayarsa ba shi yasa ko da abu ja'afar muhammad bin jarir bin yazid al-tabari rahimahullah cikin littafinsa tarihul umam wal muluk ya yi wata ruwayoyi ta hanyarsa musamman abin da ya danganci tsakanin abin da ya faru a waƙa'atu sifin shekara ta 37 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi waƙa'atul jamal shekara ta 36 bayan hijirar asusuwan to ya a yi ta hanyarsa da yawa to wanda kuma shi al'imam abu ja'afar kamar yadda yake a mukaddimarsa ta tarihul umam wal ya ce duk abin da muka kawo cikin wannan littafi wanda yake mai matsala to kada mutum ya jingina shi gare mu a ya jingina ga wanda muka nakalto daga gare shi tunda ya kama ka isnadi ya ce na ji gawa ne na ji gawa ne na ji gawa ne na ji gawa ne to tunda ya kama ka isnadi magana ta daga taimi ta kare inda bai kama ka isnadin magana ba to anan ka tuhume shi to ina isnadin magana to amma ya kama ka isnadi ne suke cewa man asnada faqad bari'at uhudatu ah, dukkan wanda ya kama ka isnadi na magana to shi fa yi me ya fita to bangaren kuma abin da ya shafi tarihi wanda bangare ne na kwashe-kwashe tunda abu ne wanda za ka iya tare ma mutum ka tambaye shi mai tarihin wani ta iya yi wa wani mutumin mai gaskiya ne kuma ta iya wa ba mai ba ba mai gaskiya ba ne tunda batu ne na tarihi to da haka batu ne na kwashe-kwashe wanda shi yasa al'imam bin hamdan ke cewa littattafai uku ba su da asali ba na mafi yawan abin da yake cikinsu ba shi da asali kaga daga cikin su da mai littattafan tarihi to amma sabanin abin da ya shafi hadisi kaga zan malami suna tantancewa yanzu kaga dabari yana da tahdhibul asar yanzu gaga ta hadibul asar yana mai yana tantancewa a bisa abin da ya bayyana gare shi bisa abin da ijtihadin sai ya bayi zuwa gare shi sai ce wani hadisi munkar ne ko wani hadisi tabbatacce ne a wurin mu ko wani hadisi sahihi ne indana kabarun sahihun indana haka zaka ta gani yana yin makin ga hadisai din amma bangaren tarihi wannan da ba to ba cika yin wannan to tunda bangare ne wanda yake na na kwashe kwashe duk wanda ake ganin cewa yana da lura da wannan bangaren to aka iya karbo ruwa ta yanzu ko da ba mai gaskiya bane to sannan kuma shi lutu yana da karkatuwa zuwa ga shi'anci to shi yasa yana yawaito abubuwa da yawa wanda suka shafi sukan muawi bin abi sufyan wanda wannan shine ma ya ba shi kansa Abu afa saboda ta tarkata wannan ruwan da ya da sauransu aka danganta masa shi a irin zahabi cikin mizan al-itidal haka ibn hajar cikin lisan mizan yadda yake shi ya ce tashayyu'un yasir to duk da yake a tashayyu kamar yadda na sha faɗa a su istilahi na magabata suka ce wani shi'a ne ba a nufin cewa faɗan shi'a irin yanzu na yanzu wanda mu muke faɗa wanda yake da karkatuwa zuwa ga Ali bin Abi Talib yake kuma dan taba Muawiya kan wannan abu tabawa ba wai taba cewa ba sahabi bane ko ba a ma'ana ya karkata zuwa ga Ali bin Abi Talib to na ne tare yana ganin girman Abubakar da Umar da Usman da rago dukkanin sahabbai amma idan aka ce dan shi'a yanzu kaga mai zagin Abubakar mai zagin mai ma kafirta su rafidin na imami an gane to saboda haka dai a takaice shi a abu mikhira magana tana da yawa a kansa amma ba karɓaɓɓe ne sannan ƙarin haske kuma a abu ja'afar muhammad bin jarir bin yazid at-tabari wannan namu kenan fa Eh namu malamin sunna mai jami'ul bayan tafsiri kenan mai kuma tarihul umam wal muluk tarihi kenan mai kuma tahdhibul asar abin da ya shafi hadisai kenan mai kuma sarihus sunna abin da ya shafi bangaren aqida an gani wanda ya rasu 310 to sannan kuma akwai abu ja'afar muhammad bin jarir bin rustum at-tabari wanda shi kuma wannan rafidiyun ne don haka sukan yi talbisi sukan cakudawa sai ce ai ɗabari ya ce saboda haka in kai baka sai suka dauka kai tsammanin wannan ɗabari. sai ka ji magana kuma zagi ne kan Abubakar ko kan Umar to wancan ne duk kalkunyar su kuma Abu Ja'far shi wannan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid namin kenan a tabari shi kuma wancan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Rustum at-tabari na yan shi'a kenan a rafida to ya kamata ɗalibai a fahimci wannan suna wannan tadarisin da talbisi ne shi wannan rafidin ne saboda ɗabari yana dangata zuwa ga ɗabaristan wanda gari ne an gane wannan shi ne wallahu alam أن يدرك أن رأسه ban fahimci wannan wannan lafazin ba ban gane ba ban gane ba insha hmm. eh. hmm. Allah gaba hmm. mai tambaya ta ce ke cewa assalamu alaikum za a kara malam lafiya ilimin mai amfani da shin ma ya halatta ko zai sai wani malami wanda kuma malami mai matsayin mujtahidi ya saba wa malamai mujtahidai akan wata mas'ala da aka yi ijimai kafin zuwansa in haka in haka zai fito ya wasu yawan ijimai eh zai zai yi idan ya zama ya saba ne bisa dalili an gani malamai sun haɗu kan kaza kuma sai zamana akwai dalili wanda ya ɓoye gare su saɓanin abin da suka haɗu ɗin a kai sai daga baya wani sai ya riski wannan dalili don haka zai iya saba musu bisa wannan dalili saboda haka kuma ba batun ijima'i yayin da ya zama da kuma ya saba dalili tabbatacce ah, daga Allah ko daga manzo a domin shi dalili hujja ne shi a karan kansa kamar yadda imamu shafi ya faɗa cikin arisala cewa shi hadisi na manzo Allah inda ya tabbata to shi a karan kansa hujja ne ko da mutane ba su yi aiki da shi ba an gane da kyau don haka ya ishe ka hujja a yau kai ka fara aiki shi ko da a 'yan baya ba a samu wasu sun yi aiki da shi ba imma saboda ya ɓoyi gare su wa imma saboda ihtimalat ko wani abin da yake mai kama da haka saboda haka zai yi wallahu ala.

saboda ka dai yana zai yi sallah sai ya sake tsarki kuma ya sake alwala matsayin hukuncinsa matsayin hukuncin damul istihada wannan shine idan kuma a'a sakaci ne irin nasa to kaga wannan akwai matsala akwai hadisin labin Abbas wanda ke cikin sahih Bukhari manzala ya wuce kabarruka biyu sai ce ana azabtar da su Karshe sai bayan cewa ɗaya daga cikinsu yana yawo da an ci tsakanin mutane ɗayan kuma la yastatiru min albaul ma'ana baya situtuwa daga fitsari a ruwa cikin sahihi muslim la yastanzihu min albaul ma'ana baya tsarkake kansa daga fitsari a ruwa cikin sunan nasa'i la yastabari min albaul kaga dai abin nufi ma'ana shi ne mutum ya zanto ya yi fitsari bai gama yin fitsarin ba kuma ya tashi fitsarin yana ɗiga a jikinsa ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan yakan jawo mai azabar kabari ga kuma hadisi cikin al-musdarak na abu abla hakim ne saburi manzana ka cewa aksaru azabil kabari min al-bawl mafi yawan azabar kabari takan auku a sakamakon sakaci da mutane suke dangane da abin da ya shafi tsari to amma ya zama larura ce ta wannan babu ko ko da yana sallah ya ji fitsarin yana zaba babu komai sun sa tayi amma an saka ne kuma to ga hukuncin wallahu a'lam Thank hmm. you. Hmm.

kuma yin alwala yayin saduwa da iyali bayan mutum ya gama wanda shi ma ya tabbata cikin bukari da muslim hadisin uh, umar dan khattab da yake ce manzo Allah mu zai iya kwanciya ma'ana in ya sadu da iyalinsa in zai kace eh ya kwanta idan yayi alwala a ruwaya cikin al-mustakhraj na abi awana sai to da karin cewa in yaso in yaso kaga wannan sai kun ba wajibi bane kenan mustahabi tunda an ce in yasu kaga inda wajibi ne kaga ba batun mai a baka zaɓi cewa in so in ka ga dama to wani sai kuna kan mustahabi to idan ya zama ana cikin yanayi na sanyi mutum zai iya tashinul ma sai ya ɗimama ruwa ɗin sai ya ma ya ɗimama ruwan a ajiye ya abin nan in zai kwanta sai alwala sai ya abin nan shi kenan wannan shi ya fi don ya dace da ladan yin alwala yayin mai yayin kwanciya da kuma ladan yin alwala yayin da mutum yasa da iyalinsa zai kwanta eh, sai mutum ya dumama ruwa da eh, in yana dama ga shita zai iya amfani da ita in babu dama ga itace mun gane ba in fi karawo a sai ya kunna itaci ya abin in an gama girki na abincin magariba sai to kafin a kashe itacen a ɗora mun ruwan zafi sai a sa a buta a zuba a ciki sai a nemo leda sai a rufe bakin butar ko wani abin da yake mai kama da haka a plus din ai ba kowa yake da shi ba ma'ana wani kaga ba shi da plus din ta gani to to shi na mana aure shi ma ya shiga ciki amma alwadar kwanciya ta bacci kenan shi ma ya shiga ciki eh, mara aure sai ya ji wajen mai shayi eh, na angosu idan yar butarsa haka sai ya ce mishayi da buta ta ce zan ɗankara sai ɗankara ta ana shira eh, minti ashirin minti talatin sai ya abin nan eh, wannan kenan amma idan ya zamana babu damar taskin ɗin ma'ana ba zai yi ba ba zai yi ba to anan sai mutum ya taimama babu damar ya ɗimama ruwan sannan kuma zai iya amfani da ruwan sanyi ba zai iya cutar da shi a nan sai ya taimama eh, sai ya taimama wannan taimama kuma ta ta mai gurbin alwala tun daga shi a hadisin abubuwan al'as wanda yake cikin sunani a ya zo cikin almuwatta ma za mu karanta shi a nan gaba bukari ya kawo shi mu'allakan da shiga cikin Said bukari kaga ya yi taimama a lokacin sanyi ya ja mutanensa sallah a ghazwatu salasi zatu salasi karshe man zala yake wa zala bayan zaka ce ah zaka ba su sallah kana mai janaba asallaita bi ashabik wa anta junub yace ya sula ai tsoro nake kada in wanka da ruwan sanyi kuma in abin na imutu Allah kuma ya ce wala taqtulu anfusakum ga wancan hadisin na Abdullah bin Abbas da Jabir bin Abdullah cikin sunani Abi Dawud sunan Ibn Majah na tafiya da sabbis wani mai rauni aka kaga ya nemi zai taimu suka ce akwai kai wanka tun daga ruwa ya wanka kuma kashe ya bi na kataluhu katalakum Allah ala sa'alu idlam ya alam fa inna ma shi bawul su'al yannan kuma ga wato ainihin al'usul shari'a shari'a muka duba al-mashaqqatu tajlibu at-tisr ad yuza ko ba ka ba ga ka'ida ce ma daga cikin ah, alkawa'idul khams wanda su ne alkulliyat ah, alkawa'id alfikihiyya addararu yuza eh, dukkan wani abu wanda zai bayi zuwa ga cutar wato ogari ake a kusar da shi to matuƙar zaka yi amfani da ruwan kuma ka samu cutuwa to shikenan sai ka yi taima wani taima kuma ta isar wannan shi ne wallahu ala amma inda damar da za a iya yin taskin na ruwa din shikenan sai a yi taskinin su hmm, na'am to shala'a subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik